jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon na ci gaba da nuna damuwarsu game da yadda masu kutse da gwamnatoci ke marawa baya suke amfani da kafofin sadarwa irin su twitter da facebook suna yi wa kwamfutocin ma'aikatar tsaron amurka kutse duk da yake wasu lokuta kuskuren da mutane ke yi na danna wani adireshi ko link da aka aiko musu ta imel ya fi yawa a kafofin sadarwa a cewar jama'ai saboda mutane suna hulɗa da abokansu ne ta kafofin sadarwa yunkurin farko masu kutsen ƙasar rasha suka samu nasarar shiga kwamfutar jami'in ma'aikatar pentagon amma harin bai zo ta hanyar imel ba ko wasu fayil da aka gurɓata a cewar jami'an an kai harin kutsen ne ta kafe wani adireshi da aka saka cikin wani rubutu da aka kafe a kafar twitter wadda ke talla guraren shakatawa a lokacin bazara masu rahusa wanda hakan zai iya sa kowane irin mutum ya danna wannan adireshi yayin da kamfanoni da gwamnatoci a faɗin duniya ke horas da ma'aikatansu domin su dinga nazari kafin buɗe wani link da aka aiko musu ta imel. Yanzu haka masu kutsen sun samu sabuwar hanyar kai hare-hare inda suke hankoran kafofin sadarwa na mutane waɗanda suke ganin mutane ba za su ankara ba.